وهدوه لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم زيادة ta الله ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar daren lahadi sha takwas ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da hudu ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya allah ya ƙara raya a cikin wannan masallaci don ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka kitabun tauhid na shek muhammad bin abdulwahab التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة إنما na biyu نبي باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب دكي مغانا أكم فلنا التوحيد da kuma abin da tauhidi yake jawo wa musulmi na kankare masa zanabansa a jerin gwanin karatun wannan littafi a cikin wannan matsalaci na gold coast opposite kasu university wannan shi ne majalisi na goma za mu tashi a ƙarƙashin hadisin da malam ya fara kawo mana ɗaya ruwayin ikibam da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana girma da falala na kaɗaita Allah a wajen tauhidi shine hadisin ubadatu dan samit wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdu Allah wa rasuluhu وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل حديث الإمام البخاري ومسلم إن من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي دك متم بشيدا باب أبو موجا واجب السياسي الله كتي قائد أبو جنجارية كما للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu kuma lallai annabi Isa bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah kaga wannan raddi ne zuwa ga kiristoci da suke allancar da annabi Isa dan Maryam wa kalimatuhu alqaha ila Maryam kuma kalma ce ta ubangiji wanda ya jefa wa mahaifiyarsa ita ce maryam shine kun fayakun kamar yadda Allah ce inna matsala isa inda Allah ta matsali adam lallai siffar annabi isa dan maryam a wurin Allah kamar yadda Allah ya halicci annabi adam ne khalaqahu min turabin Allah ya halicci annabi adam daga turbaya daga ƙasa ثم قال له kun. فيكون sa'annan Allah ya ce mai kasance sai zama annabi Isa dan Maryam a sai zama annabi Adam alaihi salatu wassalam to yanda Allah ya ce annabi Adam da kun fayakun haka shi ma annabi Isa da kun fayakun Allah ya halice shi wal jannatu haqqun cewa aljanna gaskiya ce akwai ta Allah ya halice ta ya tattare ta ga mu'minai wan nara haqqun kuma wuta gaskiya ce akwai ta tana nan Allah ya tattale ta da yin hukuma ga waɗanda suka saba masa adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da wannan mutumin aljanna bisa aikin da yake yi a duniya sai ma to gabar da mu tashi wa lahu ma fi hadithi itba a wannan gabar za mu tashi malamin ce har ila yau ga ruwaya na hadithin itba bin malik al-ansari Allah ya ƙara yadda a gare wannan sahabi ya kasance yana yi wa mutanensa sallah bi ma'ana limani ne sai ganinsa ya yi rauni Ba ya gani a matsayinsa na liman sai ya ga zuwa inda mutanensa suke yana jan su kalla yana wahalar da shi kuma ga gidansa yana da tazara tsakaninsa da masallaci sai ya nema daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce manzan Allah yake nema ya yi masa albarma ya zo gidansa ya yi tsalla a inda zai ɗan da kayawa yana yin tsalla a matsayinsa tun da gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito zuwa gidan wannan sahabi tare da shi akwai wasu sahabbai daga cikin sahabban akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan wannan sahabi Itban bin Malik al-Ansari mutumin Madina shine sai manzon Allah ya tambaye shi aina turidu an musalli ina kake so ni maka sallah sai wannan sahabi ya ce salli ha huna ya rasulullah sai nuna wani wuri sai ce ya ma'aikin Allah a nan nake so kai min sallah sai ya ishara zuwa ga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja sallah itiban na baya sai da na abakar da Umar suna tare da shi manzon Allah na jan sallah yayi sallah raka'a biyu sai manzon Allah ya zauna wannan sahabi tunda ya gayyaci manzon Allah sai ya abinci a gidansa ya ce manzan Allah ya ci suka ci abinci sai aka fara tattaunawa kaza da kaza da kaza da kaza har suka ambaci wani mutumi ana kiransa da suna malik bini zukshum malik bini zukshum aka ambaci sunan wannan mutumin sai wasu suka ce ai wannan mutumin munafiki ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake la taqul hakaza kakku faɗa haka alaysa qala wannan mutumin ba ya ce la ilaha illallah ba ya ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ba yuridu bi zalika wajhu Allah kuma yana neman yardar Allah da faɗin haka ana ganewa wannan duka yana cikin hadisin amma malam bai kawo mana shi a nan ba ana gane ma bai kawo mana shi a nan ba kawai ya kai ga muhallin shahid ne duk a cikin wannan haka yi faru a hadisin shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa in Allah shine sababu wurudul hadith an gane to shine yanzu zamu tashi fa inna Allah lallai Allah harrama 'ala an-nari من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله للي الله يا حرمتا يا حرمتا ووتا تجي كن دم تمن ده يفقي كلمة لا إله إلا الله يي أيكي دا شرطنتا بركنتا كما ينا نيمر يدد الله بالا يركا حيروه to Allah ya haramta wa wannan jikin wannan bawan Allah da ya ta'aita Allah ya yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah ya haramta jikinsa daga shiga wuta Allahu akbar kaga wannan yana gaya maka falalan tauhidi nan ko yana nuna duk mutumin da ya ta'aita Allah in ya mutu da a shirka ya yi ba kuma ba kafinci ya fada ba to Allah ya haramta jikin wannan mutumin daga shiga wuta bi ma'ana wuta ba za ta kona jikin wannan mutumin ba wannan yana nuna maka daraja da matsayi na tauhidi wanda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duka al'umma za su shiga aljanna sai wanda yake to wannan maganar ta yi wa sahabai girma qalu wa man ya aba ya suka ce to wai waye zai ki son shiga aljanna in an ce aljanna ai kowa na guri shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace man ata'ani dakhala aljanna duk mutumin da ya mun biyayya ya gama shiga aljanna ma'ana zai shiga aljanna saboda yayi mun biyayya wa man asani faqad aba wanda ya saba mun tabbas wannan ya ƙi son shiga aljanna ashe kenan idan mutum yana so shiga aljanna to ya kadaita Allah kuma ya kadaita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya manzo Allah ne kaɗai ake kadaita shi da biyayya a cikin halittu Allah wajibi ne in kana son kasira a duniya saboda kansa wajibi ne in kana so ka tsira a duniya ka kaɗaita manzan Allah da biyayya da doka bi ma'ana manzan Allah ne kaɗai idan ya faɗi magana ba ka buƙatar ganin wani kuma in ya baka doka dole ka bi kana so ko baka so haka kuma shi kaɗai ne idan ya hane ka dole ka hannu a duk wata halitta a doron ƙasa za ta iya hana ka amma ba za ka hannu ba saboda in hannuwar ya saba wa dokar Allah da manzansa ana gane ko da mahaifi ne ko da mahaifi ya ce idan suka sa ka saban Allah to ba za ka yi musu biyayya ba suka sa ka ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne ba za ka yi musu biyayya ba amma duk wani abin da ba wannan ba suka ba ka asali kaga dokar shi ma yana da mai yana da iyaka amma na manzan Allah duk umarninsa dole kai duk hannunsa kuma dole ka hannu sai maliki suka bada cewa wa an abi sa'id al عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لديهن لا إله إلا الله وأن hadisi hadisi ne daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare sa wannan sahabi yana ba da labari abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Musa salam annabi musa amincin allah ta ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya ce ya ya ubangiji kenan ya yana daga cikin sunayen allah arrabu suna ne daga cikin sunayen allah wanda allah ya ajiye mana casa'in da tara ɗari ba ɗaya wanda in mun kira sa da su zai amsa mana kuma zai biya mana bukata to kalmar rab yana daga cikin hanyoyin da Allah ke karɓar addu'an mutum da hadisin Bukhari da Muslim wanda imamu annawawi ya kawo su a cikin arba'in annawawi hadisi na goma kuma zakarar rajul ash'ata aghbar yusibu safar ko ash'ata aghbar yamuddu yadayhi ila as-samai yaqulu ya rab ya rab kaga ya nuna in kana addu'a za ka iya ɗaga hannu ka duka cewa ya rab ya rab ya ubangiji ya ubangiji yana daga cikin hanyoyin da Allah yake karɓar addu'a za ka yana da cikin sunayen da in ka kira Allah da shi zai karɓa addu'ar da kuma zai baka abin da kake nema saboda a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ومطعمه حرام أبن سنس حرام ومشربه حرام أبن شنس ne wa malbasuhu haramun tufafin da yake sawa shi ma haramun ne sai ya ce wa gudhiya bil harami an gina shi da haram jikinsa ya ginu da haramun sai manzo Allah ce fa anna yustajabu lahu to ta ina za a karba masa mafhumul musalafa ya nuna ba dan haramci ba Allah zai amsa masa saboda ne ya cika sharuɗin addu'a ya shi'ata akhbara yana budu budu sannan kuma ne ya mutu ya dai ila samani ya kada hannayensa zuwa sama kaga ya nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa duk mutumin da ya daga hannu ya roki Allah Allah na karɓa masa ana ganewa to yaya mutum yake yin addu'a shine imamu ibnu rajab al-hanbali a cikin jami'u al-ulum wal hikam sharhin da yawa 40 an-nawawi ya kawo hadisai guda 50 a ciki sai yace yanda ake addu'a haka ake addu'a shine wa'annan tafin hannunka ana so ka kalli sama da su haka kuma sai ka haɗa su idan za ka yi addu'a wannan du'a'ul mas'ala addu'a na biyan bukata saboda ai addu'a ya rabu kashi biyu akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala addu'a na ibada kamar azkar tunan da kake yi bayan salloli guda biyar wannan du'a'ul ibada ne manzo Allah ya nuna maka yadda za ka yi shi ya ba ka daga hannu amma za ka ce la ilaha allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zul jalali wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahi al ali azim wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد haka haka kaga wannan addu'a ce amma na ibada kaga shi baka bukatar ka daga hannu ko ana ganewa wannan ana kiransa du'a'ul ibada da kuma tasbihin da kake a cikin sallah subuhun qudusun rabbus malaikati wa ruh subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la ko kuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana kaga duk wa'annan tasbihi ne du'a ce amma ta ibada shi ba ga bukata ka daga hannu du'a'ul mas'ala addu'a ta bukata shine wanda zaka daga hannu haka to shi haka ake daga hannu ko dai kai haka ko kuma kai haka shine hadisin Abdullahi bin Abbas wanda ya zo a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukaki wa zakariya'u إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين شيني ما لم يستطع آرى wa juna وأنا wannan شن إن أنزو أدعى يا يا yaya wasu daga cikin malamai suka ce haka za ka yi shine wannan addu'a wasu kuma suka ce a'a in za ka yi addu'a haka hannunka za ka yi shine abdullahi dan abbas ya ce wahidullah hakan da yi kana kaɗaita Allah bi ma'ana kana nuna Allah ɗayan ɗaya ne babu da kuma shi kaɗai ake nufi da biyan bukata kuma shi kaɗai ne zai amsa wa bawansa abin da yake da bukata a kai to kaga wannan kaɗaita Allah kenan wannan kuma alamar cewa Allah na sama ta kada hannunka kafin hannunka yana kallon sama bi ma'ana kana fatan albarka Allah ya saukar da albarka ya karɓa mata kamar yadda ruwayar abu dawud yake cewa Allah yana jin kunyan mutum ya kada hannunsa wa ya rufuhu ma sifran ya sauke hannun Allah bai biya masa bukata ba Allah na jin kunya duk mutumin da ya daga hannunsa haka ya roki Allah ya sauke su Allah bai biya masa bukata ba to kaga anan shine wasu sai suka awwala wancan hadisin akan cewa ai a masallaci ne ko a ranar juma'a shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana addu'a yake daga hannunsa haka yake kadai da Allah yana addu'a su kuma ma mu ba ta ɗaga hannu sai dai su dinga cewa amin amin suka ce a'a al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab bi ma'ana abin lura shine abin gamamman lafazin hadisin ba keɓantaccen hukuncin da ya sa manzon Allah ya kadai ta hannu ba cewa addu'a za ka iya ɗaga hannu haka kana addu'a ko kuma za ka iya yin haka kana addu'a sai dai inda aka samu bambancin haka ko haka shine addu'an roƙon ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa sama hatta yura bayad ibtayhi har ana ganin hasken hammatansa bi ma'ana yana daga hannunsa sama amma wanda ba haka ba to haka ake yi kaga idan ana sallah ko ana addu'a ko kana witiri ka ɗaga hannu za ka yi addu'a ba haka za ka yi ba yadda wasu suke yi in ana addu'a ko haka kawai za ka yi kai addu'anka in ka gama kuma ka sauki to kaga a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna ya rabb kaga anan yana tabbatar da rububiyatullahi ta'ala kuma nan raki ne ga sufaye waɗanda suke karyata cewa wai ibnu taymiya ne kirkiro tauhidin rububiyya to ga shi nan ya rabb ko cewa ya ubangiji ya ubangiji kai ta Allah a wajen ne aikata aikatansa, saboda rububiyya tana nufin af'alullahi ta'ala aikace aikacen da Allah yake yi na azantawa na talautawa na kashewa da rayawa da duk sauran aikace-aikacen da ubangiji yake yi shine rububiyya to a ciki ya ce ya rabu ya nuna daga cikin ladabi na addu'a in za ka kira Allah akwai ya rabu ya ubangiji kaga Allah zai saurare ka to idan ka kira shi sai ya ce allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bi kaga a cikin hadisin ya ƙara mana ihtirazi cewa annabi musa alaihi salatu wassalam ya nuna annabawa mabukata ne zuwa ga ubangijinsu shi sa ya ce allimni ka koya min shay'an wani abu azburuka wanda zan dinga ambatanka da shi wa ad'uka bihi kuma zan dinga roƙonka da shi kaga addu'a kaga zikiri ne an gane sa'annan kuma a duruka bihi kuma in dinga roƙonka da shi bi ma'ana idan ina da damuwa zan roƙe ka ka biya mun bukata na damuwa kamar yadda Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma a ya'malun ga Allah mafi kyawun sunaye suka tabbata kadai ku roƙe sa da su ku kyale waɗanda suke kiran Allah suke karkata daga kiran Allah da abin da ba shi ba ne Allah ya umarce su da shi shi ne wazarun da zina yulmiyuna fi asma'i ku kyale waɗanda suka karkace ilhadi shi ne suka karkace daga kiran sunan wani da ba Allah ba wajen roƙon Allah kaga yanzu ka roƙa idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah saboda Allah shi ne yake da matsakin da zai baka ya ƙara ma ya ƙara ma ya ƙara ma har ma in baka roƙe shi bai fi shi ba kai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duk lokacin da bayina suka tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ni ubangiji fa inni qarib ka gaya musu ni ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'a ina amsa kiran mai kira duk lokacin da kira ni sai ya zo da zarfu sama duk lokacin da ka kira Allah Allah zai amsa maka shi sa a wajen yaki da sahabbai suke kabarbari shine sai manzo Allah ce irbu ala anfusikum yace ku takaita wa kawukanku fa innakum la tad'una asamman wala ba. wanda kuke kira ba kurma bane kuma ba wanda baya halarci tare da ku bane kana tad'una sami'an basira wanda kuke kira mai ji ne mai kallon bi ma'ana fa inni qarib kaga Allah na kusa kenan duk lokacin da ka roki Allah Allah zai amsa maka kuma zai karba maka sai zo maka da zarf zaman to shi ne annabi musa ya roƙi allah a gaya masa wani kalma da zai dinga ambatan allah da shi on sai allah ya ce masa ƙulya musa ka ce ya kai annabi musa la ilaha illallah ka ce babu abin bautawa da gaskiya sai allah akwai wata ruwaya daga imam tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fadin la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim yace tana kankare zunubi na bawa kamar yanda ganyen bishiya yake zubowa idan ya bushe haka yake tattabo zunubin bawa idan ka faɗe ta kowace gaba za a kankare maka zunubai goma za a ɗaukaka darajarka su goma subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ka faɗe za a kankare maka zunubai goma za a ɗaukaka darajarka su goma kowace guda ɗaya idan ka karanta ta abu wannan yana muni akan cewa la ilaha illallah yana daga cikin abin da ke sa Allah ya saurari bawa idan yana roƙonsa to idan kana addu'a in kai addu'a kai addu'a yana daga cikin kalmomi mafi girma da ake kambama Allah da shi la ilaha illallah la ilaha illallah al-azim al-hakim ilaha illallah إلا الله العليم الحكيم لا إله إلا الله العليم ko halimul kabir wa'annan yana da cikin abin da Allah zai saurari bawansa kuma yake sa bawa ya samu karbuwa a lokacin da yake roƙon Allah da shi to gashi annabi Musa Allah subhanahu ta'ala ya ce ya faɗi wannan wani tsora ya jefa maka shi ba ya ce "Ha haza sharru man qablana wani zai ce ma to ai haza sharru man qablana wannan shari'ar waɗanda suka zo ne gabaninku tun da tsakanin annabi musa ne sai mu ce wa hiya shari'atun lana wannan shari'ar mu ne لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin ta saboda haka shari'ar mu ce ba wai ta ta kai ta bane sai Allah ya faɗi ne dan ya kwadaitar da mu akan haka ana ganewa to shine sai yace qal sai annabi musa ya ce ya rab ya ubangiji kullu ibadaka na haza. ai kowanne duk bayan ka na faɗin haka ai suna cewa la ilaha illallah na haza suna faɗin wannan ya Allah qal sai Allah ya ba annabi Musa amsa ya ce maka. ya Musa ya kai annabi Musa law anna as-samawati saba da sammai guda bakwai wa amirahunna ghairi da masu raya ta banda Haka sama na cike da mala'iku ƙasa na cike da ne bayan Allah da mutane da dabbobi da aljanu ko amma sama mala'iku na Allah da kuma in aljanun sama da suke rayuwa a sama su ne kawakibus da yaratul na kasa kuma kawakibu sayyarar da sufuri shi ne sai Allah ya ce wa amirahum da wa'anda suke raya ta ghairi bandani wal ardina sab'a kuma kasai guda bakwai kaga wannan gabar ya nuna maka sammai guda bakwai ne kuma kasai guda bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الذي الله الذي خلق سبع سماوات الله ولي على جسم تسمى لا بطل ومن القوم مثلهن da kuma ƙasa kwatanta sun sammai guda bakwai su ma ƙasai guda bakwai sai Allah ce ya tanazzalu al'amru bainahunna doka na Allah na sauka tsakanin sammai bakwai da ƙasai bakwai Allah na saukar da dokokinsa Allah ce bi ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan ku san cewa Allah ne iko ne bisa komai wa anna Allah qad a bi kulli shay'in ilma kuma lallai Allah iliminsa ya kewaye komai da komai kaga anan ya nuna maka cewa sabbai guda bakwai kasai guda bakwai sa'annan abu na gaba ya nuna maka akwai masu raya sama su ne mala'iku shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a hadisin Abu Huraira riwayar Imam Bukhari da Muslim yace affatis sama'u wa hiya ahqqu an tahutta sama na kugi ta cancanci ta yi kugi ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yasjudu lillahi ta'ala ce babu wuri daidai da tafin kafa a sararin samaniya face akwai mala'ika yana yi wa Allah sujjada kaga kenan wa amiru hunna haruna mala'iku suna raya sama wajen bautata wa Allah shi sa Allah ya rantse wa baitul ma'mur Allah ya rantse da baitul ma'mur baitul ma'mur maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda Allah ya halicci sararin samaniya ya halicci baitul ma'mur akwai kowace rana mala'iku dubu saba'in na shiga su yi bauta in sun fita ba ka ƙara dawa har zuwa ranar tashin alkiyama ta wannan yana nuna maka wa amiruhun ko da wa'anda suke raya sararin samaniya su ne mala'iku wa'anda suke kaɗaita Allah sa'annan kuma in an samu daga cikin kawakibu sayyaratu la'alawi aljanin sama wanda suka bautata wa Allah suka kaɗaita Allah kaga su ma sun shiga ciki shi sa ma suka ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su aljanu kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan hau kafin juna su je su saci magana ta mala'iku da suke tattaunawa an mala'iku na tattaunawa a sararin samaniya saboda Allah ce ya tsaruhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n wanda ke sama wanda ke kasa suna roƙon Allah kowace rana Allah na cikin sha'anin biya musu buƙata. to a lokacin idan Allah ya yi wahayi mala'iku suna tattaunawa da juna Allah ya ce yau kaza zai faru wani zai yi kaza kaza kaza suna tattaunawa su kuma aljanu sai su hau kafaɗin juna don su saci wannan maganar shine Allah maɗaukaki ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada matsalin gaibi Allah baya bayyana gaibinsa ga wani illa man irtada min rasulin sai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin annabawa fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala a gaba gare shi da baya gare su akwai dakaru da suke tare wahayi in za a saukar da wahayi لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا saboda haka ne in mala'ika jibril zai saukar da wahayi mala'iku na kewaye da shi kada wani aljani ma ya ce zai saci jin wani harafi daga cikin harfan da aka saukar na wahayi wannan Allah ya ce don kusan cewa Allah mai iko ne akan komai to kaga su ma anan sun fada wa amiru da wa'anda amma a su hadisin mantukin hadisin yake magana ba mantukan hadisin ya nuna waɗanda suke sararin samaniya tare da Allah su ne wa mala'iku saboda ya ce wa amiru hunna gairi wanda ne kaga ya nuna wanda kawakibu su sufuri ba sa ciki wannan hadisin yana nuni ne akan mala'iku kadai sai ya ce fi kiffatin da za a sa su a keli Kafin hannun tsiri guda ɗaya wala ilaha illallahu fi kiffatin sannan a ɗauki la ilaha illallahu a sanya ta a wato tsiri guda ɗaya ma'auni wannan na nan wannan na nan sai Allah ya ce wa annabi Musa ma labbihinna la ilaha illallah la ilaha illallah wannan sai tarin jayi duk mala'ikun da ke sama ranka ta kaf sabon yana nuna maka girman ne la ilaha illallah saboda ne Allah ake kadaitawa kuma don me yasa Allah ya rice mala'iku don bauta ana ganewa suna bautatawa Allah sa'annan mutane ma ne suke yi bautan Allah aljanu ne suke yi bautan Allah su ma kansu dabbobi ne suke yi bautan Allah a kowa a yanayin zubinsa da halinsa yana bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi rawahu ibn hibban imam ibn hibban ya rawaito wannan hadisi wal hakim wa sahahahu da imam hakim kuma imam hakim ya inganta wannan hadisi sai dai malamai sun ce imam an-nasa'i ya rawaito hadisin na a cikin sunan al-kubra haka kuma abu ya'ala a cikin musnadinsa ta hanyar abi sa'idin al-khudri sai dai imam ahmad bin hanbal al-shaybani ya ce hadisi ne mai rauni bi ma'ana imam ibn hibban da ya rawaito hadisin a cikin sahihinsa hadisi namba ta 6218 hakim a cikin mustadrak nasa hadisi namba ta 1936 سيدي حديث حاضروني في إنجل كبه محل الشاهد إيسا ما لم يكاو من وانا حديثي أنا ينا سينونا من خلل التوحيد كاد لا إله إلا الله كاد النبي والإثبات الله سيه من يكبر في الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن تصام لها والله سميع عليه هذا wa man yakfur bi tawuti kaga anan kaga annabi kenan sai ce wa yu'min billahi kaga al-ithbat faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la intisama laha wallahu samiun alim kaga wannan yana nuna maka kai ta Allah subhanahu wa ta'ala to malan ya kawo maka wannan hadisi a wannan babun saboda falalan tauhidi ya nuna maka me yasa kalmar la ilaha illallah karin jayi mala'iku gabaki ɗaya ranka ta saboda Allah ko Allah shine abun bauta ulidu Allah aw ulidu Rahman ayyan ma ta falahu al-asma'ul husna kaga sunan Allah da ke ciki kaga kuwa ayyamin jayi komai saboda haka kalmar la ilaha illallah ta fi karfin yawan mala'iku da adadin su wanda Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu amma duk da haka kalmar la ilaha allah ta rinjaye shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ake kaɗaitawa a ciki to wannan zaman ya kamata mu kasa aya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi wani tirmidhi wa hasanahu an anas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul قال الله تعالى يا ابن آدم زي ما قالش أو النمذبر إن شاء الله سبحانه وتعالى إن أعطيت فيا دام أمسى إن باب دام تبقيك أتكل كراتن مكي وعليكم السلام نعم نعم tambaya ce ne ma'ana malam kamal yana cewa to yanzu a cikin wannan hadisin tun daga ijman bin malik al-ansari ya nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi masa sallah a wurin yana neman albarkar manzo Allah saboda ya dinga yin sallah a wurin kenan shin idan mutum ya gina gida sai ya kira wani malami daga cikin malaman da ya ce ya zo ya yi sallah a wurin a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kadai ake neman albarkarsa in akwai wanda ya kamata a yi wa haka sai na Abubakar ne sannan Umar sannan Usman sannan Ali wa'annan manya-manyan sahabbai wanda suke khulafa'ur rashidin amma babu wanda aka taɓa yi wa haka abin da ya sa saboda sun albarakatu kaga an ce ziyadatu khairu saboda haka albarakatu tawqifiyya abu da za ka ce abu na da albarka tawqifi ne ba ka cewa yana da albarka sai abin da Allah ce ko manzon amma ba za ka ce a karɓar Allah ka zo ina neman tabarruki a'a ba a yin haka amma za ka iya yin abinci ka ce su zo su ci a gidanka saboda ka kamar yadda wannan sahabi ya gayyace su ka ci abinci za a iya cin abinci amma ba za a ce malam da Allah ka zo mun sallah a nan ba ba a yi wa malami ko wani irin malami ne duk irin tsoron Allahnka duk irin alkhairin da ya kaddara ba a masa haka annabawa ne kai ake neman albarkarsu amma duk wani mutumi ba a masa wannan na'am wa alaikum salam to bari wanda yi tambaya shi wannan sahabi ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla a wurin saboda shi ba zai iya fita yi sallah ba saboda halin da yake ciki in akwai wani uzuri da zai hana shi yin haka to da an samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi zai ce ka zo masallaci irin yadda ya ma wannan sahabin da yake cewa gidansa na da nisa daga masallaci kuma ba yi da jagora ba zai iya zuwa masallaci ba shin zan iya yin sallah a gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai eh ya juya sai aka masa wahayi sai ya tambaye shi hal tasma'u bin nida kana jin kiran sallah ya ce na? sai manzo Allah ya ce hadi baka da uku sai ka zo to kaga wannan ya nuna halin da yake ciki fi'ilan ba zai iya zuwa bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin je masa ne sallah saboda ya tsaya a wurin tunda manzo Allah ya tsaya a wurin kaga zai dinga tsayawa tamkar manzo Allah ne ya tsaya a wurin yana jan albarkar kafafuwan manzo Allah da ya taba wurin kamar yadda ummu mulaika kakar Anas bin Malik ta yi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah yakan ziyarce ta da shi da sayyidina Abubakar da Umar to shine sai ta ce da Allah kana so manzan Allah ya mata sallah ita ma a wani wuri da manzo Allah ya zo sai ta nuna wani taburma kadis wadda min tuli mubqin haka Anas bin Malik yace yayi baki saboda wanda na asabari kaga in ya dade yana yin baki sai manzo aka farasha alaihi sai aka dan yayyafa masa ruwa sai manzo Allah ya hau kai yayi sallah manzo Allah na gaba Anas na bayan manzo Allah wal ajuzu khalfi sai ce ita kuma ne mulaika tana bayana kaga ai ba za a ce tun da dai kakarsa ce bari su haɗa kafa ko kaga sai nuna in za ka yi sallah a gida wani dalili ya hana ka fitowa kamar ruwa Kana azab da ruwa ba dama ka fito ruwa ya yi ƙarfi daga kai sai matarka sai ka ɗaya tilo. to in za ku yi sallah kai kana gaba ɗanka ne yana baya sannan sannan matarka tana bayan kaga ya kamata a ce shi anas yana kusa da manzan Allah ne an gane ita kuma tana baya amma sai tsaya a baya ana ganewa kaga mutane uku kenan ake sallah ka gane ya zai samu lada mana saboda ai uzuri yake da shi kuma izir uzurin da shari'a ta amince saboda haka zai samu lada ladan jami kamar wanda ya sallah ne shi kadai a gida lokacin da ake ruwa ya shigo masallaci ba saboda ruwa ya yi karfi zai samu ladan jami saboda ai ladan manzo Allah ya karanta da shi in ana zabga ruwa ya ce ala sallu fil rihal ko sallu fi buyutikum kowa ya sallah a gida saboda haka ai shari'a ta amince masa a haka in yayi zai samu ladan sa da jami'i eh wa na eh. maganar haɗa sallah shi liman shi yake da hurumi ma mu ba su da hurumi cewa liman ka haɗa bana sallah ana ganewa liman idan ya ga saboda shi ya da sallah asali rukhsa ce bi ma'ana sauki ne ba shi bane asali asali shi ne kowace sallah a yi da akan lokacin ba amma in wani dalili ya bayu za a iya hada sallar in liman ya ga dama ya ga kuma bukatar a yi hakan ya kamata sai ya yi amma ya kamata liman ya sanya wa mamunka ka'ida ka ce musu a matsayinka na liman duk ranar da wani ya ce musu haɗa sallah ba zan haɗa sallah ba ko da ina da niyan haɗa sallah kai ko da dalilin haɗa sallah ya tabbata ba zan yi ba su gane cewa liman shine kankat shine jagora sai kuma abin da ya gani na maslaha ya kamata liman ya gaya wa mamunsa su san wannan karatu ana ganewa dan su sani nogo area ne ba a yi wa liman shi kamar wani ne shigo gidanka ya ce to da Allah yana da iko ya ce a yi kaza an gane yawa wa alaikum salam ba ka ki magana manzo Allah bane ai liman ne ke da hurumin ya hada sallah ba kai ma mu ba kai ne iya ne ka bi sallah ai shi liman idan ya ga akwai maslahar ya hada sallah sai ya hada sallah sabai ba saba cewa manzo Allah ya hada sallah ana ganewa to mu yana da cikin irin mutane masu son banza irin yan waya-waya sai ga kullum kawai mutum yana ɗan da sai ke ya ce haka na makalla da ala abin sallah a'a wannan ba hudu muka bari kawai iyakaci ka ce wa liman in bai gani ba ka ce akwai hadari ya rage da liman ya je ya duba in hadarin ta ya yi ƙarfin da za a iya haɗa sallah sai ya haɗa in ya ga cewa hadarin bai yi wannan ƙarfin ba kawai haɗuwa yake yi ya haɗa sallah ba ne ne

ta yi karfin da za a ce ko da yaushe ruwan bai ke sauka ba eh. eh ba sai ya haɗa sallah ba tun da ya bi liman sallah ta yi in ma dai yi ne ko liman ne ke da shi kai ma mu ba ka da matsala an gane saboda an yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya a hadisin Imam Bukhari akan liman sai ce fil a'imma fa in sabu fa in asabu falakum wa lahum idan suka yi sallah mai kyau kai ma mu kana da sallah su ma kana da sallah wa in aqsa'u falakum wa alaihim in suka yi mara kyau kai ma mu kana da ladanka shine matsalar ke kanka saboda haka iya adadin mamun iya adadin laifin da Allah zai sirke shi da shi amma kai mamu lafiya don sallar ka tafi to kaga gara ma ka zama mamu da'iman wa abadan ko daga zama wa liman yawa Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai mana roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure mana roƙon Allah ya yaje mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la wanda gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna